بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الاثنين sha bakwai ga watan Muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha bakwai wanda ya daidai da uku ga watan Jun 1996 a mun kwana inda ya kawo fakara mai lamba ta goma sha bakwai bayani akan abubuwan da suke wajibi ne akan dangi ko kuma masu jiya ko waɗanda ke zaune a wurin da mamaci ya mutu menene shari'ar musulunci ta wajabta musu to an yi bayanai akan abubuwa da dama har inda ya zo bayani akan ko kuma lamba ta wawun inda yake bayani akan wajibi ne mamaci a rufe shi a garin da ya mutu bai halatta a ɗauke shi a kai shi wani gari ba domin karanto hadisi da ya kawo akan wannan matsala sai kuma asarin sayyidatina Aisha da ta ce sai malam ya ce wa lidhalika qalat Aisha lamma mata akhun laha biwadi habasha fa umila min makanihi ma ajidu fi nafsi aw yuhzinuni fi nafsi illa anni wajidtu annahu kana dufina fi makanihi akhrajahu al-bayhaqi bi sanadin sahihin yace to saboda wannan doka ne da shari'ar musulunci ta kafa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yazo da ita Aisha Allah ya ƙara mata yarda lamma mata akhul laha bi wadi al-habasha a lokacin da wani dan uwana ta ya rasu a wani kwari na kasar Habasha fa umila min makanihi aka ɗauko shi daga inda ya rasu din sai Aisha ta ce ma ajidu fi nafsi na yi baƙin ciki a cikin raina wannan ainihin ba daga waje da ba ne ma'ana ba daga samu ba ne ba daga ijad ba amma daga alwijidu ɓacin rai ma'ana raina ya yi baƙi raina ya ɓaci au yuhzinuni fi nafsi ko kuma abin ya sa mini baƙin ciki a cikin raina illa anni wajidtu annahu kana dufina fi makanihi na so ina ma a ce da an rufe shi a nan inda ya mutu din ba a ɗauko shi an rabo da shi da wannan ƙasa ba ko wannan gari ba da an rufe shi a inda ya mutu akhrajahu al-baihaqi bi sanadin sahihin al-imam al-baihaqi ya fitar da wannan ainihin hadisi ko wannan asari da isnadi sahihi ma'ana a ɗauki mutum a kai shi wani gari to wannan shari'ar musulunci ta hana amma in a ƙwaryar garin ne fa komai nisan makabarta aka ɗauke shi aka kai shi wannan a cikin garin ne an yi daidai amma a ƙwaryar garin a ma'ana a fitar da shi daga ƙwaryar garin to wannan bai halatta ba wa qala an-nawawi fil azkar al-imam an-nawawi ya faɗi a cikin littafin shi al-azkar yace wa idza awsa bi an yunqala ila baladin akhar la tunaffadhu wasiyatuhu fa inna an-naqla haramun ala al-madhhab as-sahih المختار الذي قاله الأكثرون وصرح به المحققون الإمام النووي وإذا أوصى بأن ينقل إلى بلد آخر idan mamaci ya yi wasiya lokacin da zai rasu cewa a ɗauke shi a kai shi wani gari a binne shi la tunaffadhu wasiyatuhu ba za a zartar da wannan wasiya tashi ba fa innan naqala haramun domin a ɗauki mutum daga wani gari a kai shi wani gari a rufe shi haramun ne alal mazhabi sahih a bisa mazhabi mafi inganci ko kuma mai inganci al-mukhtar wanda yake shine zababbe allazi qalahu al-aktharuna wanda da shi mafi yawancin malamai suka bada fatawa wa sarraha bihi al-muhaqqiqun kuma malamai masu kokarin tabbatar da gyaran addini suka fito karar suka yi bayani akan haka saboda haka ko kai wasiya cewa in ka mutu a kai ka gari ka za a rufe ka ba za a zartar da wannan wasiya taka ba zayun أن يبادر أن يبادر بعضهم لقضاء دينه من ماله ولو أتى عليه كله فإن لم يكن له مال فعلى الدولة أن تؤدي عنه إن كان جهد في قضائه فإن لم تفعل وتطوع بذلك بعضهم جاز وفي ذلك أحاديث يتي أن يبادر بعضهم لقضاء دينه من ماله idan mamaci ya rasu sai wani ya gaggawa ya biya bashin da ake bin wannan mamaci daga cikin dukiyar shi mamacin kamar ɗan shi ko wani ɗan uwan shi sai ya ɗabi dukiyar shi mamacin ya biya wa mamacin bashi walau ata alaihi kullihi ko da dukiyar za ta ƙare gaba ɗaya sai a biya bashin da ita gaba ɗaya magada sai su gaji haƙuri da kuma addu'a ga mamaci ba za su gaji kuɗi ba kenan fa in lam yakul lahu malun idan ya zama mamacin bai da dukiya fa wadda za a biya bashin fa'alad daulati sai gwamnati ta biya an tu'addiya anhu sai gwamnati ta biya ma'ana sai a tafi wurin mai anguwa kenan ko sai je sai a ce mai anguwa wane ya rasu babu ana ana bin shi bashi iyalin shi ba abin da za su ci da sauransu sai ainihin ya biya ko ba shine gwamnati ba to amma kuma sun ce ba ruwansu da addini a'a ba sun ce ba ruwansu da addini ba sun ce ba ruwansu da addini ko to tunda suka ce ba ruwansu da addini in dai mu kuma da gaske muke wajibi ne mu ɗauke wilayan mu gaba ɗaya da su gida in ka siya ka je ka shaida mai anguwa in ka je ka shaida mai anguwa ma'ana shi ya ce ba ruwan shi da addini kai kuma ka ce da ruwanka da shi mun fahimci wannan to in mun ce su ne gwamnati to za a yi haka in kuma ba su ne gwamnati ba to ba abin da ya haɗa mu da su kenan shi kenan sai musulmi su rinka hukunci tsakanin malaman su da limaman su Allah ya shiryar da mu to shine yake cewa fa'alar daulati an tu'addiya anhu in kana jahida fi qada'ihi wajibi ne sai gwamnati ta biya mishi in yi kokari wajen ya biya ya kasa fa in lam taf'al idan gwamnati bata aikata haka ba ma'ana in gwamnati bata biya mishi ba fa wa tatawwa bi zalika ba'dhum jaza aka samu wani ya tsaya ko ya bugi kirji akan cewa zai biya mishi wannan bashi ya halatta in wani ya biya mishi bashi din akwai mas'aloli waɗanda yake ya halatta in wani ya maka a matsayinka na mamaci za su sauke maka nauyi akwai matsalolin da yake kuma sai ɗanka wanda yake jininka ne idan ya maka wannan matsalar ko kuma wanda yake ubanka ko uwarka sannan wannan abin zai zama haƙƙin ya saraya za a zo za a tattauna waɗannan matsaloli insha Allah ya ce wa fi zalika a hadis akwai hadisai akan haka al-awwal hadisi na farko عن سعد بن عن سعد بن الأطول رضي الله عنه دق سعد بن الأطول الله يقارى مشير دا أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم وترك ثلاثمائة درهم وترك عيالا قال فأردت أن أنفقها على عياله قال فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أخاك محبوس بدينه فاذهب فاقض عنه فذهبت فقضيت عنه ثم جئت قلت يا رسول الله قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليست لها بينة قال أعطها فإنها محقة وفي رواية صادقة أخرجه ابن ماجه وأحمد والبيهقي وأحد إسناديه صحيح والآخر مثل إسناد ابن ماجه وصححه البوسري في الزوائد وساق الحديث والرواية الثانية للبيهقي وهي والزيادات لأحمد في رواية الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يتي الأول حديث نفرقون الذي زم هجة أتكون مسألة عن سعد بن الأطول رضي الله عنه daga sa'ad dan al-atwal Allah ya ƙara mishi yarda sahabin annabi ne sallallahu alaihi wa sallama anna akahu mata dan uwan shi sa'ad din ya rasu wa taraka 300 dirham ya bar dirhami 300 dirhami 300 wa taraka iyalan kuma ya bar iyali mata da ƴaƴa qala shi sa'ad yace fa aradtu an unfiqaha ala iyalihi sai ne nufin in ciyar da waɗannan dirhami ɗari uku ga iyalin mamacin ƙala sa'adu ya ce faƙala lin nabiyu sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce da ni inna akhaka mahbusun bidainihi ɗan uwanka fa an tare shi daga shiga aljanna saboda bashin da ake bin shi fazhab faqdi anhu ka je ka biya mishi wannan bashi tukuna fazhabtu faqadaitu anhu sai na tafi na je na biya mishi wannan bashi ثم جئت سأن نداور من زن الله قلت يا رسول الله سنك يا من زن الله قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة جنا بيا باس سكن da ake bin shi gaba ɗaya da waɗannan kuɗi da ya biya da ya mutu ya bari sai dai dinari biyu wata mata ta da awarsu ta ce tana bin shi dinari biyu walaisat laha bayyana kuma ba ta da hujja ba ta da shaida akan cewa tana bin shi qala sai annabi yace a'tiha ka je ka baiwa wannan mata waɗannan kuɗi fa innaha muhiqqa ta cancanci waɗannan dinari guda biyu da ta ce tana bin shi wa fi riwayatin a cikin wata riwaya sadiqa wannan mata tana da gaskiya to ash-shahid anan shine gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ayi gaggawa a biya ainihin wato bashin wannan mata da bashin bashi sukan da ake bin wannan mutum har wata ta zo ta ce ai tana bin shi kaza manzon Allah yake ai gaggawa a biya ta tana da gaskiya mahallin shahid a ciki shine mamaci ana gaggauta biya mishi bashi ne da so samu ne mutum yana mutuwa kafin a fara maganar wanka da likafani a fara maganar suwa ke bin shi bashi amma yanzu aka sako wannan abin sai mutane su ce kun ji ana bikin lahira wasu suna na duniya kuma wannan ainihin rashin biyan bashi din nan za mu zo gashi mun fara ji gashi wani an tare shi daga samun aljannar da ya cancanta ya samu amma an tare shi daga samun wannan rahama din saboda ana bin shi bashi za mu zo kuma nan karar za mu ji wani kuma ba a daina mai azaba ba sai da aka biya bashin kuma ma'ana ba zunubai ne suka sa ake mishi azaba ba a wannan bashin kawai da ya mutu da shi to dan Allah daidai ne a je a rufe mutum ma ana bin shi bashi tukuna ba daidai ba ne to shine mahallin shahir kenan anan to wannan mata da ta zo ta ce tana bin wannan bashi annabi ya ce a biya tana da gaskiya malamai suka ce ko dai ya zama dama annabi yana da wani dalili da ya gane cewa wannan mata tana bin wannan mutum bashi ko kuma wahayi ne Allah ya mishi akhraja dan duk mas'alar da kai kare na za a yi wa annabi wahayi za a iya mishi wahayi akan ta akhraja ibn majah ibn majah ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na biyu shafi na 82 wa ahmad da imamu ahmad a cikin mujalladi na hudu shafi na ɗari ɗaya da talatin da shida sa'an nan kuma ya ƙara fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na biyar shafi na bakwai wal bai haƙi bai haƙi ma fitar da shi a cikin asunan a cikin mujalladi na goma shafi na ɗari ɗaya da arba'in da biyu wa ahadu isnadaihi sahih ɗaya daga cikin isnadai na wannan hadisi sahihi ne ma'ana hadisin yana da isnadi guda biyu ɗaya cikin biyu sahihi ne wal akharu shi kwa ɗaya isnadin mislu isnad ibn maja irin isnadin ibn maja ne to albani bai bayyana matsayin isnadin ibn maja ba shine na biyu din kenan sai ya ce wasa hahahul busiri fi zawaid albusiri ya ainihin wato inganta shi a cikin zawaid na ibn maja wanda malam ahmad malamin taqa kumasi ya yi ta haƙiƙin shi sai dai ya lal asaf a ƙashin gaskiya wannan ta haƙiƙi ta haƙiƙi ne muhillun an ƙa'ida al'ilmiyya wannan ta haƙiƙi gaskiya malamai sun ce da yin shi gwamma barin shi ma da ma ba a yi ba don madadin littafin ya gyaru kuma sai aka ɓata shi yana nan ana sai da shi juzu'i hudu zaka gani zawa'id ibn majah zawa'id ibn majah malamai sun yi ca akan shi saboda duk abin da ba fannin ka ba bai kamata ka kutsa cikin shi ba mu kuma kasashen mu kowa san zaka zo ka rayu baka taba jin abin ma da ake kira ilimin hadisi ba to dan haka ko ka girma ka zama babban malami wannan fa bai sa ka san ilimin hadisi ba to abin da ke faruwa kenan yanzu za ta yi bawana babban malami ya kafa hujja da hadisi kaza bai san ilimin hadisi ba wata tatsuniya ce yake karantowa bai sani ba to saboda haka yaje ya dauki wannan littafi ya zo ya shiga cikin abin da yake yafi karfin shi to shi yasa malamai na salaf duk sun yi ta akan shi cewa wannan ta haƙiƙi da shi gwamma ma da ma bai yi ba da yafi alkhairi shi yasa yanzu ana can akwai wani salafi yana can yana sake ta haƙiƙin shi a ƙasar sham ta haƙiƙi wanda zai zama a ilmance za a yi yasa 'yan Najeriya a dage a karatu ba haka ba sai ka haɗu da ɗan ƙasar waje ko bature ko balarabe ko indiya ko pakistan kana nan ka shekara arba'in kana karatu sai ka je ka ga duk tatsuniya ka gama ɓata lokacinka ashe dubban kaura ka sani baka san komai ba fi dinin lahi wa salatuka batilatu wa siyaqul hadith yace lafazin da aka kawo na hadisin war riwayatu saniya da kuma riwaya ta biyu shine na ƙarshe dinnan da yace wa fi riwaya صادقة إن للبيهقي أتكن رواية بيهقي أكسامونا وهي والزيادات لأحمد في رواية da wannan riwaya ta biyu da sauran ainihin wato ƙare-ƙare waɗanda aka samu inda ya zo da cewa ainihin wato fa zahabtu fa qadaitu anhu thumma ji'tu da kuma inda yake fa zahab duk wannan in kaga abinda albani yake nufi da riwaya a cikin wannan littafin shine asalin doron hadisin in an samu riwaya wadda za ta zama ta biyu za ga ya kewaye ta a ƙausi mai doro idan kuwa ziyada ce za ga ya kewaye ta a ƙausi ba mai doro ba mai kwana biyu sama da ƙasa ita yake nufi da ziyada mai doro ɗin kuma ita yake nufi da riwaya ta biyu ko riwaya ta uku mun fahimci wannan ko kowane littafi ka ɗauka na albani sai ka ga yadda ya biya rubuta littafin a wata ƙa'ida ta rubutun hadisi ka san rubutun hadisi shi kanshi littafin hadisin za ka rubuta malaman hadisi suna da hanyoyi to kowane littafi albani sai ya bi wata hanya wadda ba irin ta ya bi ba a wancan littafin nashi saboda ƙwarewa a cikin ilimin hadisi da yi mun gane wannan ko hanyar da ya biya rubuta wannan ahkamul jana'iz daban da hanyar da ya biya rubuta littafin sifatus sala hanyar da ya biya rubuta sifatus sala da al-ahkam daban da hanyar da ya rubuta littafin shi jilbabul mar'atul muslima ko kuma hijabul mar'atul muslima waɗannan hanyoyin gaba ɗaya guda uku sun saba wa kuma hanyar da ya biya rubuta littafin shi adabu zifaf waɗannan hanyoyin guda hudu gaba ɗaya sun saba hanyoyin kuma da ya biya rubuta littafin shi silsilatul ahadi haka kowane littafi akwai yadda zai zo kuma ya rubuta shi zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dhul fadlil azim الثاني hadisi na biyu a cikin wannan babi da ke nuna lallai a gaggauta a biya wa mutum bashi an samurata bin jundab bin jundub daga samura dan jundub annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama salla ala jinazatin wa fi riwayatin salla subha falamman sarafa qala ahahuna min ali fulanin ahadun فسكت القوم وكان إذا ابتدأهم بشيء سكتوا فقال ذلك مرارا ثلاثا لا يجيبه أحد فقال رجل هو ذا قال فقام رجل يجر إزاره يجر إزاره من مؤخر الناس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك في المرتين الأوليين أن تكون أجبتني أما أما إني لم أنوه باسمك إلا لخير إن فلانا لرجل منهم مأسور بدينه عن الجنة فإن شئتم فافدوه وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله ولو رأيت أهله ومن يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه حتى ما أحد يطلبه بشيء wannan shine hadisi na biyu wanda ke nuna wajibi in mutum ya mutu a gaggawa a biya mai bashi in ba haka ba kuwa wallahi ya wuce shiga uku fa don aka ce kana can kana shan azaba fa ba fa shiga uku kai ba ka shiga ba iyaka ne ma to saboda haka yace hadisi na biyu shine hadisin da aka samu daga samura dan jundub Allah ya ƙara wa samura dan jundub yarda ko da shi'a sun ki ko sun so sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama kashiful ghita a cikin littafin shi aslu shi'a wa usuluha da Khomeini a cikin littafin shi al-hukumatul islamiyya wai suka ce riwayar sahabbai din nan waɗanda suke makaryata kamar su samuratu dan jundub kamar mughiratu bin shu'ba suka lissafa kamar irin su abu huraira suka ce wannan riwaya ba ta kai daraja fuffucen sauro a wurin su ba kashiful ghita ya faɗi wannan cikin littafin shi aslu shi'a wa usuluha a cikin shafi na saba'in da tara Khomeini ma ya faɗi a cikin shafi na saba'in da tara ko kuma saba'in da biyu in ka je ka duba duk za ka samu baki ɗaya to irin waɗannan hadisan yasa matsala akan shi a wasu a ce ba matsala ce ta aƙida ba mutumin da ya rusa maka al'aslaini ya rusa maka asali guda biyu da ka kafa a kansu ya rusa ƙur'ani ya rusa hadisi to yaya za a ce aƙida ba ta rabu ba idan ma aƙida ba ma'ana ba ma a musuluncin kenan idan dai har aƙida ba ta rabu tsakanin mu musulmi da 'yan shi'a ba to wallahi aƙida ba ta rabu tsakanin mu ma da kiristoci ba kenan don kowa san kirista bai yadda da qur'ani da hadisi ba dan shi'a bai yadda da qur'ani da hadisi ba waɗannan wannan qur'ani da ke hannun mu da waɗannan hadisai da ke hannun mu ba su yadda da su ba shine yace to waɗannan irin hadisai irin waɗannan kenan riwayar samuratu ibn jundub da su abu huraira da mughira ibn shu'ba da makamantansu wai darajar su bata kai sukan sauro a wurin su ba samura dan jundub Allah ya kara mishi yarda yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama salla ala jinazatin manzon Allah yayi wa wata gawa sallah wa fi riwayatin a cikin wata riwaya sallar subha manzon Allah yayi sallah asuba mun gane ko kaga abin da muka faɗa maka idan wata riwaya ce sai kewaye ta a cikin ƙausi mai doro ko idan aka zo kuma inda za ka ga ziyada ce sai kewaye ta a cikin ƙausi mai kwana ko to shi yasa idan baka karatu ba baka san littattafan albani ba ba abin da ya shafe ka da kace zaka kutsa balle kace zaka yi mishi naƙadi kai waye me ka sani a duniyan nan kai kanka baka san ibadar da kake ba yaya me asalinta balle wannan bawan Allah da yake gaba ɗaya rayuwar shi cikin karatun sunna ya kare ta kai zaka zo kace wai zaka yi mishi naƙadi ka'idar da yake rubutun littattafan shi da irin yadda yake bi na matakin ilimi wallahi in baka bi nan ba ko misala zartin ba zaka fahimci littafin shi ba har abada sai ka zo ka ce an kawo sabon abu kuma wallahi babu wani wanda ya rubutu wanda ya kara sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan zamanin kamar shi kowane ne wallahi kowa ya kai akan wannan sai dai ka ɗaga mishi hula a kai kai ɗan bid'ar ɗan ɗariƙa ne ko ɗan shi'a ne kowane ko mahasadin ahlus sunna kowa sai yayi yayi yayi yayi yabo sai kuma ce to amma dai sai dai yana da zafi wajen aƙida babu sassautawa babu kaza babu kaza wa fi riwaya sallar subha annabi ya salla asuba falamman sarafa to wannan riwaya kamar taka su biyu ko wacce riwaya ta farko an ce annabi ya yi sallah ga wata gawa aka ce a wata riwaya kuma a sallah asuba yi babu tanakubi tsakanin wannan ma'ana bayan da ya sallah asuba sai aka kawo mishi gawa sai ya sallarta shine kawai wannan ya bada labarin wannan wannan ya bada labarin wannan shi samura mai riwaya wata ran ya zo sai ya ce wata ran da annabi ya gama sallar gawa to ya matso da abun kusa kenan wani lokaci ya ce wata ran da annabi ya idar da sallah asuba mun gane to sai da aka yi sallah asuban sai aka zo aka yi sallar gawan sannan sai falamman sarafa qala da annabi ya idar da sallar asuba din ko da ya idar da sallar gawa din sai ya ce a hahuna min a ma'ana lokacin da ya gama wannan ainihin sallah ta asuba sai ya ce a hahuna min ali fulanin ahadun a nan wurin akwai ko da mutum ɗaya cikin dangin wane ma'ana cikin dangin wannan mamaci fasakata alqaumu sai jama'a suka yi shiru ka gani wannan ita ce ziyada kenan ga tana ya kewaye ta da kausi mai mai kwana ko fasakata alqaumu sai jama'a suka yi shiru wa kana idzabtada'ahum bi shay'in sakatu annabi in shi ya fara kawo musu magana in yi musu tambaya sai su shiru kaza ko da sun san abin wani lokacin sai su shiru wata ran manzo Allah ya zo ya ce a cikin bishiyoyi akwai wata bishiya kamar mumini take ku faɗa min wace iri ce jama'a suka yi shiru abdullahi dan umar ya sani amma ya ce sai ya shiru saboda dattawa kowa ya wannan ya ce darbejiya a ce a'a wannan ya ce kargo a ce a'a wannan ya ce cediya a ce a'a duk dattawa kowa gudun shi ya gama karewa a dawar saboda a inda baka tunani nan ne sai da gama gaba ɗaya sai suka ce ai mun baka gari annabi sallallahu alaihi wasallam shine sai annabi ya ce ai dabino ne to wani istishhadi ya musu an kawo nono guda ne na dabino aka ajiye da ya tsinka ya ci sai ya ce daga cikin bishiyoyi akwai bishiyar da take kamar mumini take komai nata akwai albarka tare da shi ku gaya mini madadin su kawo abun kusa wannan da zinan ne da ya ci ma'ana manzo Allah kusanci yake koyaya sai suka kasa tunanin wannan sai suka yi ta faɗa faɗa a daji shine sai da aka tafi gida sai Abdullahi dan Umar ya ce wallahi ni na sani sai manzo sai uban ya ce ai da a ce ka faɗi wannan da ya fi mun farin ciki da in samu jajayen raƙumi ni na kasa abu a ilmance ɗana ya yi ai bukata ta har yanzu tutar na gidanmu ko tuta tana gidanmu har yanzu kwarai da gaske shi ne in ya fara magana su fi shiru wa qala zalika miraran annabi ya faɗi haka so da dama salasan har so uku la yujibuhu ahadun babu wanda ya amsa mai saboda suna tsoron kada kai magana wahayi ake a ce kai an yi rijistar a wuta kai laifi saboda haka sai kai shiru fa qala rajulun sai wani mutum ya ce huwa za ga shi ga wannan mutum ko shi ya zama shi ya nuna kanshi ko kuma ya ce ga wannan mutum cikin dangin wannan da kake nema yake qala shi samura ya ce faqama rajulun sai wani mutum ya miƙe kaga na hau ko faqala rajulun na farko sai kuma faqama rajulun an nakiratu idza uidat nakiratan iqtadat at-taghyir in aka ce sai wani mutum ya ce gawa ne sai kuma wani mutumin sai ya miƙe ma'ana wannan mutum na biyu da ya miƙe ba shi ne wancan da ya magana ba kenan amma da an ce faƙamar rajulu aka sa alif da lam sai a ce an nakiratu idza u'idat ma'rifatan sarat aw kanat aynal ula sai zama in aka ce mutumin ya zo ga wani mutum ya zo yana sallama da kai kafin ka fito kana fitowa sai aka ce mutumin ya tafi wanne ake nufi wanda aka baka labari na farko to a ka'ida cikin arabiya idan suna ya zo da ba alif da lam sai aka sake maimaita wannan suna ba alif da lam to na ɗayan ba shine na biyun ba in na farko ya zo babu alif da lam ya sake zuwa irin wannan sunan da alif da lam to ana nufin na farkon ne to yace faqala rajulun da manzon Allah ya yi la ya shila su uku ba wanda ya amsa to sai wani mutum ya ce huwa za ga wannan wanda kake nema dangi ne cikin wannan ainihin dangin mamaci qala sai shi samura yace faqama rajulun sai kuma wani mutumin ya miƙe daban da wancan kenan ko ya jurru izarahu yana jan kwarjallan shi min mu'akharin nasi daga ƙarshen mutane sai ya taso ma'ana kwarjallan nashi ko ya zuba ƙasa ne yana jin shi yana tattare shi haka fa qala lahu nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya ce da wannan mutum da ya miƙe ma mana aka fil marratayn al ulayni an takuna ajabtani me yasa karo biyu da na kira baka amsa ba sai a hawa na uku amma inni lam unawwih bismika illa li khairin babu abin da yasa ne shela da sunanka hannane ne ka sai dan alheri ba sharri bane unawwih daga sauti daga na ka samu anniyaha kuka an gane wannan ko inna fulanan li rajulin minhum sai ya ce lallai wani annabi yana nufin wani mutum daga cikin dangin wannan da ya miƙe din wanda ya mutu ma'surun bidainihi anil janna an kare shi saboda bashin da ake bin shi an hana shi shiga aljanna fa in shi itum in kun so ku dangin shi fafduhu ku fanshe shi daga azaba da yake ciki wa in shi'itum in kuma kun so fa aslimuhu ila azabillahi ku sallama shi je tashan azaba Allah saboda bashi da ake bin sai samuratu yace fa law ra'aita ahlahu wa man yataharrawna amrahu da a ce kai da nake ba labari kaga dangin wannan mutum da waɗanda suke jibinta al'amarin shi qamu faqadaw anhu suka tashi marmaza suka biya mai bashi hatta ma ahadun ya tsulubuhu bi shay'in har sai da aka samu babu wanda ke neman wannan mutum da wani bashi na wani abu da kai mamakin irin gaggawar da ka gani ma'ana da kaga irin yadda da annabi ya faɗi wannan da jama'a suka tashi cikin gaggawa a biya wannan mutum bashi da kai mamakin saurin su me mahallin shahid anan ashe bashi in mutum ya rasu gaggawa ake a biya shi in ba haka ba za ka ji gashi za mu zo mu karanta wani annabi ya ce sai da aka biya mai bashin tukuna fatan shi ta huce daga zafin azaba Allah ya kiyaye shi yasa kullum annabi ya sallah sai ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih ad-dajjal sai ce wa min al ma'sami wal maghrami Allah ka raba ni da azabar jahannama da azabar kabari da fitinar rayuwa da ta mutuwa Allah ka raba ni ainihin da fitinar dajjal Allah ka raba ni da duk hanyar da za ta ja in saba maka Allah ka raba ni da taurin bashi ko kuma cin bashi din ma gaba daya أخرجه أبو داود أبو داود يفتد وأن حديثي في المجلد الثاني صفحة الرابعة والثمانون أتكين أي آه والثمانين أتكين شافينا ثمانين دهدو أتكين جزء نبيو وال والنسائي دكما نسائي تنبيه أكن سنة النسائي ناتب إيمان باعتي والنسائي wasu suna kuskure suna ainihin cewa nisa'i ba daga annisa'u bane daga annasa ne sunan anguwarsu ne annasa'u shi kuma sai zama annasa'iyu nasaba zuwa ga wannan gari a cikin juz'i na biyu shafi na ɗari biyu da talatin da uku wal hakim da kuma al'imamu hakim a cikin al-mustadrak al'imamu nasa'i yana da littafai biyu akwai as-sunan kubra akwai kuma al-mujtaba a lokacin da ya as-sunan kubra din katuwa ce ta kai yadda littafin yake goma haka ta kai mujalladi goma sai sarkin garin su sai ya kira shi ya ce duk abin da ka rubuta nan sahihi ne sai ya ce a'a sai ya ce to ware mana sahihan shine sai wannan as-sunan mujtaba wadda ke hannunmu shi yasa sai sa mata al-mujtaba zababbiya ko tatacciya ko tatattu daga cikin wancan to wancan as-sunan al-kubra din ana nan ana tabba'a ta bamu sani ba ko an karasa buga ta yanzu amma dai ana nan ana tabba'a ta gaba ɗayan ta din wannan kuma al-mujtaba din ita ce take hannun mutane wadda as-sindi da kuma as-suyuti suka yi sharhi sai dai sunan nasa'i a ƙashin gaskiya bai samu sharhi yadda ya kamata ba har zuwa yau sindi ya yi sharhin shi ɗan takaitacce kamar ta aliki yanzu za a ce a zamanance haka al'imamu suyuti shi ma to amma akwai wani salafi wani almajirin Muhammad Nasir Jin Albani wani wani saurayi wani mutumin kasar Masar dan shekara 30 zuwa 30 da wani abu yana nan yana sharhin shi din sunan shi Abu Ishaq Al-Asari wani matashi ne malam Allah ya bashi ilimi barakallahu fi ilmihi to yayi yana nan yana wannan sharhin muna roƙon Allah kafin ya dauki ran shi Allah ya sa ya ƙara shi wal hakim haka al imam hakim shi ma ya ya yi ainihin ya fitar da wannan hadisi cikin mujalladi na biyu na al mustadrak shafi na 25 zuwa 26 wal baihaqi da kuma al baihaqi a cikin mujalladi na shida a ainihin wato a cikin mujalladi na shida ko kuma juz'i na shida mujalladi na hudu shafi na saba'in da shida wattayalisiyu da kuma attayalisiyu abu dawuda guda biyu ne a cikin malaman hadisi shahararru akwai abu dawuda attayalisi akwai abu dawuda as-sajistani abu dawuda sajistani shine wannan da ya fi shahara wanda kowa ya fi sani mun gane wannan ko shi littafin shi shine as-sunan wannan littafi nashi shine ainihin a cikin mujalladi biyu juz'i hudu to akwai abu dawuda at-tayalisi yana sama da wancan shi malamin su bukhari ne ma shi kuma yana da littafi al-musnad shi kuma mujalladi shida zuwa bakwai ake taba'a shi duk da ainihin fihirasar shi to anan abu dawuda at-tayalisi ake nufi ba abu dawuda as-sajistani ba fi musnadihi a cikin littafin shi al-musnad lamba hadisi na 891 zuwa da kuma lamba hadisi na 892 wakaza ahmadu haka al'imamu ahmad shi ma ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na biyar shafi na goma sha ɗaya da kuma ainihin shafi na goma sha uku da kuma shafi na ashirin ba'duhum an sha'abi an samura wasu daga cikin waɗannan malamai da suka fitar da wannan hadisi sun samo shi ne ta hanyar sha'abi sha'abi daga samura wa ba'duhum wasu malaman kuma a cikin nasu isnadin adkhala bainahuma sam'ana ibna mushannih ibna mushannij sun ainihin shigar da tsakanin sha'abi sai da aka samu ainihin sam'an ma'ana a cikin isnadin wasu sai kaga ash-sha'abi an samura a cikin isnadin wasu ash-sha'abi an sam'an ibn mushannijin an samura mun gane wannan ko wa huwa ala al-wajh al-awwal sahihun ala shart ash-shaykhayn kama qala al-hakim wa wafaqahu adh-dhahabi yace a bisa fuska ta farko shine riwayar sha'abi din daga samura to wannan ainihin sai a ce isnadi ya inganta a bisa sharadin bukhari da muslim kamar yadda al-imam al-hakim ya faɗi kuma zahabi ya mushi muwafaqa haka abin yake wa ala al-wajh ath-thani amma a bisa fuska ta biyu shine riwayar sha'abi daga sam'an sannan daga samura sai ya ce sahihun faqat isnadin ya inganta kadai amma ba a bisa sharaɗin bukhari da muslim ba domin shi ainihin sam'an ibn mushannijin din nan ba shi daga cikin rijal na imam bukhari ko kuma muslim amma dai isnadin ya inganta ko mun fahimta wannan matsala a dan kaɗan sai a tattauna ta nan kana son cikakken bayanin ka fahimci irin wannan sai ka je ajin mustalah za ka fahimta ba ka ba yanzu ko an yi kanka za ka ji kamar kwangira ka ɗora maka والرواية الأخرى للمسندين روايوي إنن قدا بيو معنا ثورة روايوين تواتن روايوين قبات ينسو نا سنزوني أتكين المسند إمام أحمد دكما مسند نا الطيالسي تواتن روايوين يكنسي shine riwaya ta farko da ya ce wa fi riwayatin sallar subha an gane wannan ko riwaya ta farko kenan sai kuma ainihin wace sai riwaya ainihin ta biyu wadda ita ma ya ishara ga ita ko kuma asalin riwaya hadisin ita ce ainihin riwayar da yake magana akan ta farko riwaya kuma ta biyu da yace wa fi riwayatin sallar subha ita ce ɗaya riwayar wa ziyadatul ula wa thaniya lil hakim ziyada din nan ƙarin nan da aka samu na farko da na biyu to a cikin riwaya hakim aka samu wacce ce ita ce da yace fasakatal qaum wa kana idza tada'ahum bi shay'in sakatu riwaya ziyada ta biyu kuma salasan la yujibuhu ahadun ita ce ziyada ta biyu wa kaza salisa haka nan ziyada ta uku wal khamisa da ziyada ainihin ta biyar dukkan su imam al hakim yayo ziyada ta uku da ta biyar ita ce ta uku fa qala rajulun huwa za ziyada kuma ainihin ta biyar ita ce inda ainihin yake cewa anil jannati fa in shi'tum fafduhu wa in shi'tum fa aslimuhu ila azabillahi walil bayhaqi as-saniya imam al-bayhaqi shi ma yayi riwaya ainihin ta biyu din ita ce wacce wadda ainihin yake cewa salasan la yujibuhu ahadun wa li ahmad as-salisa wa rabi'a imamu ahmad shi kuma shi ya ruwaito ainihin ziyad ya ruwaito kari na uku din nan da na hudu wanne ne na uku da na hudu shine faqala rajulun huwa za ziyada ta uku kenan ziyada ta hudu kuma فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك في المرتين الأولين أن تكون أجبتني سيكم يتشي وللطيالسي الخامسة أبو داود الطيالسي طيالسي شكم يأيو قال نبيار إن شيني واني ليتشي عن الجنة فإن شئتم فافدوه وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله وله ولأحمد وأبي داود السادسة دا أبو داود الطيالسي دا الإمام أحمد دا أبو داود الطيالي دا سجستاني su kuma sun yi wannan ziyada ta shida shine hatta ma ahdun ya tulubuhu bi shay'in mun gane wannan ko to haka in haka in albani ya tashi duk sai ya tattaro littattafai sai tsaya duk sai karance baki daya yana yana fitar da hadisan sannan sai zo ya tattara su gaba ɗaya sai tsaro su sai hadisan su koma yadda suke asali sai zo in ya takriji sai ya ce amma lafazi kaza a cikin littafi kaza yake babu shi cikin littafi kaza duk sai ya ware maka shi kuma yana yana faɗan lamba kana ji kawai dattijo ya tashi ya aiki kawai zai ka cika cikinka da garin kwaki zo ka ce wai ƙarya ne as-salisu an jabir ibn abdullahi qala to mahallin shahid a cikin wannan hadisi ai a sarari yake ko a gaggauta a biya wa mutum bashi in kuma ba haka ba to Allah zai hana shi shiga aljanna abin fa da ake so jama'a su fahimta shine yayi ayyukan alkhairi gaba daya wanda ya cancanta daga mutuwa a saka shi aljanna amma inda bashi ba za a saka shi ba to bashi ai bala'i ne ku Allah ya kiyaye to hadisi na uku na eh ina inda yake cewa hatta ma ahadun ya tulubuhu bi shay'in ko walahu shahidun min hadith ibn abbas rawahu tabarani fi al-mu'jam al-kabir ko waraqata bi sanadin da'ifin yace ai wannan shahidin saboda da'ifi ne dan haka ya sauke shi a kasa ba tun daga ga asalin riwaya ta inganta ko ai la hajata ila da'if ba kafa hujja da hadisin da'ifi sai jahilai الثالث عن جابر بن عبد الله قال جابر بن عبد الله يجي مات رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه فجاء معنا فتخطى خطا ثم قال لعل على صائبكم دينا قالوا نعم ديناران فتخلف قال صلوا على صائبكم فقال له رجل منا يقال له أبو قتادة يا رسول الله هما علي فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هما عليك وفي مالك والميت منهما بريء فقال نعم فصلى عليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة يقول وفي رواية ثم لقيه من الغد فقال ما صنعت الديناران قال يا رسول الله إنما مات أمس حتى كان آخر ذلك وفي الرواية الأخرى ثم لقيه من الغد فقال ما فعل الديناران قال قد قضيتهما يا رسول الله قال الآن حين بردت عليه جلده jabiru ya ce mata rajulun wani mutum ya mutu cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama faghassalnahu muka yi mishi wanka wa kaffannahu muka sa mishi likafani wa hannatnahu kuma muka sa mishi turare wa wada'anahu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama haythu tudha'ul janaiz muka je muka ajiye manzon Allah shi inda ake ajiye gawa don ai mata sallah inda maqami ibrahim wurin da mala'ika inda maqami jibrila inda mala'ika jibrila ke zuwa ya tsaya daidai nan ne kusa da masallacin annabi wajen kofa da ake kiranta babu jibril kofar mala'ika jibril to a daidai nan aka je aka aje wannan gawa ana jiran manzon Allah ya zo ya mata sallah thumma azanna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bis salati alaihi sai muka shaida manzon Allah cewa ya zo ya mishi sallah faja'a ma'ana muka taho tare da manzon Allah fatakhatta khutan annabi ya dan taka gaba zai wuce tunda shine liman ثم قال sa'annan sai ya ce la'alla ala sahibikum dainan me yiwa ana bin abokin naku bashi ko qalu na'am sai suka ce eh dinarani ana bin shi dinare biyu fatakhallafa sai manzon Allah ya kauce sai ja da baya qala sallu ala sahibikum yace ku yi wa dan uwanku sallah manzo Allah ba zai mai sallah ba tunda ana bin shi bashi fa qala lahu rajulun minna yuqalu lahu abu qatada sai wani mutum daga cikin mu ana ce mai abu qatada sahabi ne sai ce ya rasulullahi kuma alayya ya manzon Allah wannan bashi dinare biyu da ake bin shi sun dawo kaina فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمن ذا الله يرنك تشيوا كاغا فعل المقاربة كينا ko a Hausa akwai irin shi ya tafi ko yana tafiya wannan ba matsala amma sai ya dinga tafiya ko kuma ya dinga magana wannan kalma da kake cewa dinga ai ba ita ce asalin fi'ilin ba amma tana kusantar da fi'ilin ne da magana kawai don ka nuna yadda yake yawan maimaita maganar sai ka ce sai ya dinga magana ya dinga magana ya dinga surutu wannan dinga din da kake cewa mece ce ma'ana kana son ka kusantar da aikin ne da ainihin wannan abu da yake yi shine kake amfani to shine larawa malaman hausa ce fi'ili ne na muqaraba faja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu sai manzon Allah ya dinga cewa huma alaika ka yadda suna kanka wa fi malika a cikin dukiyarka wal mayyitu minhuma bari'un ka yadda wannan mamaci ya barranta daga waɗannan dinare biyu wa qala na'am sai wannan sahabi ya ce eh na yadda manzo Allah ya dinga faɗan haka shi kuma sahabin ya ce ya yadda fa salla alaihi sai manzon Allah ya mai sallah faja'ala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama idza laqiya aba qatada yaqulu sai manzon Allah ya zama duk sa'an da ya gamu da abu qatada sai ya ce mishi ka biya waɗannan bashi wa fi riwaya a wata riwaya summa laqiyahu min al-ghad a wata riwaya aka ce kashe gari ne ma da yin wannan sallar gawa sai ya haɗu da Abu Qatada wa qala yace ma sana'ati dinarani yaya dinaran nan guda biyu suka yi an biya su ko kuwa qala ya rasulullahi inna ma mata ams sai Abu Qatada yace jiya ai ya mutu ya manzan Allah daga yau zuwa jiya kuma ina nisan abun to a wata riwaya sai aka ce sai manzo Allah ya ce to ana nan ane mai azaba hatta kana akhira zalika har sai da rana ta ƙarshe dai wadda suka haɗu da manzon Allah wa fi riwayatil ukhra a wata riwaya daban summa laqiyahu min al-ghad sai annabi kashe garin da yin wannan abu sai ya haɗu da wannan sahabi fa qala yace ma fa'ala dinarani yaya wannan dinare biyu suka yi an biya su ko kuwa قال سيتي قد قضيتهما يا رسول الله أين أبياس يا من زن الله قال سي النبي الآن حين بردت عليه جلده to a yanzu ne fa fata shi te sanyi saboda azabar da ake mai tun da ka biya ba shi a ƙasa ya ce ai bi sababi raf'il azabi anhu ba'da wa fa'idainihi sai yanzu ne fatar tashi ta huce saboda ɗauke mai azaba da aka yi dan an biya mishi bashi Allah maɗaukakin sarki ya raba mu da bashi أخرجه الحاكم الإمام الحاكم يفتد وانا حديثي أتكم مجلد نبي شافي نهم سند تقوس والسياق له لفظ دا أكاكاونا حديث نشي الإمام البيهقي الحاكم إني والبيهقي دا كما بيهقي so da dama ku fahimci wani abu a ilmance idan har dara kutun ya fitar da hadisi matukar wannan hadisi ya inganta galibi zaka ga imamul hakim ya fitar da shi in har wannan hadisi ya inganta su da dama za ka ga cewa kuma albaihaqi ya fitar da shi saboda silsila ce addara kutuni shine malamin alhakim alhakim kuma malami ne ga al-imam albaihaqi shi yasa an kana karatun sunan al-kubra duk sanda ka ji ya ce haddathana al-hafiz in ka ji imam albaihaqi ya ce babban malami mahaddaci ya ba mu hadisi to da hakim yake alhafiz abu abdullahi babban malami mahaddaci baban abdullahi ya ba mu hadisi to da al'imamul hakim yake tare da cewa imamul hakim malamai akwai saɓani tsakaninsu da shi amma tun da Allah ya ba shi ilimi ya za a yi sai su je sai su karatu a wurin shi haka mun gane wannan ku don yana da ɗan jinin shi an ci a jikin shi a yanzu komai sai a fito a bayyana ko saboda komai yana da zamanin shi likulli maqamin maqal kowace magana tana da lokaci tana da wurin da za a faɗe ta yana da jinin shi'anci a jikin shi ma'ana shi'a firaq ne akwai shi'ancin da suke gulat yan isna a shari'a da makamantansu irin shi'ar su kuma wadda aka kawo dakwanta najeriya to akwai kuma waɗanda yake su kuma shi'ancinsu kaɗai na fifita sayyidina ali ne akan usman to wannan an samu hatta al-imam abdurrazzaq mai littafin al-musannaf yana da irin wannan akidar shi ma yana ganin cewa sayyidina ali ya fi sayyidina usman daraja tare da cewa wannan kuskure ne in ka karanta sharhin aqidatu tahawiyya na ibnu abul izzi al-hanafi za ka cikakken bayani amma wannan bai kai a kafirtar da mutum akan irin wannan shi'ancin ba shi yasa za ka cewa malamai suna kafa hujja da littafansu saboda malaman hadisi su suna da adalci za ka gane wannan adalci idan ka je ka ɗauki a annukhba ta ibnu hajar na ilimi na mustalar hadis inda yake magana akan cewa ba a karɓar riwayar ɗan bid'a idan wannan ɗan bid'a ya zama yana kira zuwa ga ainihin wannan bid'a tashi sai al-imam ibn hajar da ya zo sai ya fiɗe mas'ala a cikin sharhin wannan littafi don shi ya littafin kuma ya zo ya sharhin abin shi da kanshi kuma ya haifi ɗa ɗan ma ya zo ya sharhin littafin mun gane wannan da ke kuto a cikin nashi sharhin nuzhatun nazar sharhun nukbatul fikr sai ya ce amma dangane da ƙungiyoyi na addinin musulunci wannan yana ƙungiya kaza wannan yana ƙungiya kaza matuƙar ba ya aƙidantu da aƙida ba ne wadda ijma'i ya tabbatar da cewa kafiri ba ne akan wannan aƙida ya ce za a karɓi riwayar shi matuƙar baya kira zuwa ga ainihin bid'a shi ko kuma bai ruwaita hadisan da ke mara goyon bayan bid'a shi amma in ya zama ɗan bid'a ne hadisan da yake ruwaitowa suna mara bayan bid'a shi ne kawai ma'ana ba zai ruwaici hadisi ba sai wanda ya san zai goyi bayan bid'a shi ba zai ruwaici hadisi ba sai ainihin hadisin da zai mara wa ra'ayin shi baya wannan bai halatta a karɓi riwaya a wurin shi ba ko kuma ɗan bid'a ne yana ruwaita hadisai kowaɗanne iri da masu mara mai baya da masu tunkuɗa ra'ayin shi to sai dai kuma yana kiran mutane akan wannan bid'ar tashi to ba za a karɓi hadisi a wurin shi ba amma in ya kubuta daga waɗannan ainihin illa guda biyu ko da kasancewa shi ɗan bid'a matukar wannan bid'ar ba ta kafirtar da shi ba to za a karɓi ainihin riwaya a wurin shi shi yasa za ka samu za ga akwai waɗanda za ka zo kana karatu a cikin kutubun rijal littafan malaman hadisi sai ka ji an ce fulanun rumiya bitta shiye wani an jefe shi da cewa dan shi'a ne amma sai ka ji malaman hadisi sun karba hadisin shi ma'ana shi an cin nashi ba irin shi an ci ne na kafirtar da su Abubakar da Umar ba ko mun fahimci wannan to sai ka yi karatu zaka iya gane bid'a ta kasu ta wani fannin akwai wadda take almukaffira wanda di yake yin ta ta kafirtar da shi har abada tunda ta kafirtar da shi duk wata hudda ta musulunci an yanke da shi akwai bid'a ghairul mukaffira wadda bata kafirtar da shi ba to ita muke magana ita din kuma in mutum ya siffanti da ita to sai in ya cika ya ketare waɗannan haɗurra guda biyu bai riwaya hadisai masu goyon bayan shi kadai sannan kuma bai kiran mutane zuwa ga bid'a shi amma ko da bid'a shi bata kafirta shi ba sai zama yana kiran mutane ga wannan bid'ar tashi ko hadisan da yake ruwaitowa sai waɗanda kadai ke mara bayan shi ba za a karɓi hadisi a wurin shi ba sai ibnu hajar ya ce saboda dukkanin ƙungiyoyin musulunci kowace tana kafirta ƴan uwarta ne saboda haka an ce kowace tunda an kafirta ta to kowace kafira ce a kurin kishiyarta to riwaya wa za a karba kenan yadda ahlus sunna suke kafirta yan shi'a haka yan shi'a suke kafirta ahlus sunna yadda yan dariqa ke kafirta yan izala haka yan izala ke kafirta yan dariqa to sai a dawo sai a kalli akwai malamai waɗanda suke su munsifuna ne muhaqqiqun su tsakanin su da Allah ba abin da ya shafe su ba su goyon bayan kowane ne gaskiya ta zo kan shi yana kungiyarsu ko bai kungiyarsu za su yabe shi ba kowane ne ya zama bai da gaskiya ko a kungiyarsu yake za su ce bai da gaskiya to irin waɗannan sai su zo su ce to wane ya halatta a karɓi riwaya a wurin shi wane ya halatta a karɓi riwaya a wurin shi to irin waɗannan Allah ya kawo su da yawa a cikin addinin musulunci to ta irin waɗannan Allah ya taimaki musulunci ya kubuta daga ainihin sharri na son zuciya irin su al-Imam Malik al-Imam Ahmad Yahya ibn Ma'in الإمام النسائي أكته قصص إمام الذهبي أكته إمام ابن أبي هاتم أكته أبو زرعة الرازي ابن هبان أبو هاتم da makamantan irin waɗannan su ne a wasu daga cikin a'immatul jarhi wa ta'dil waɗanda suke suna da adalci a cikin abubuwan da suke yi mun gane wannan ko ka tabbatar wa din nan makiyinka ne amma in ya faɗi gaskiya sai ka ce eh gaskiya ce tsakaninka da Allah ka auna kaga kai zaka iya haka wana tun da makiyinka ne wai ko aya Qur'ani ya karanta sai ka ce a'a ba daidai bane duk abin da to wallahi in ka fada haka shikenan ka zama sahibul hawa afara aita man ittakhadha ilahahu hawahu fa adallahu Allah ala ilmin wa katama ala wa katama ala sam'ihi wa basrihi wa man yahdihi min ba'dillah ha shine Allah yake cewa baka ganin wanda ya ɗauki son zuciyar shi ya zama shine abin bautawar shi ma'ana son zuciyarka ya zama kawai binta kake yi ta zama ita ce Allahnka to shikenan sai ga ga ilimi mutum yana da shi amma sai Allah ya batar da shi kuma ya rabu da ilimin nashi Allah ya kiyaye shine sai yake cewa akhrajahu al-hakim wa siyaqu lahu wal bayhaqi al-hakim fitar da shi a cikin mujalladi na biyu shafi na 58 da lafazin nashi ne haka al-bayhaqi ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na shida shafi na 74 zuwa shafi na 75 والطيالسي هكا الطيالسي يا في تدشي أتكل لمبر حديثي ندبو آدة أريشدة دا سبعين دا أكو وأحمد دا إمام أحمد أتكل مجلدين أكو شافي نقلي أكو دا تلاتين بإسناد حسن دا إسناد ككاوى كما قال الحيثمي كما يدى الحيثمي نور الدين يفئي أتكل مجلدين أكو نلتافنش مجمع الزوائد a mujalladi na uku shafi na talatin da tara wasu littafan sai ga albani bai faɗi sunansu ba sai ya faɗi lambar saboda kawai da an ce wane ya fitar da shi kasar littafin saboda su suna yin karatu ne albani bai san ga wasu nan sun zauna a yammacin duniya rana na ƙona su suna ƙara duhu ba ba su san sunan littattafai ba ma in an ce bai haƙi ya fitar da shi shikenan a ilmancin aka ce bai haƙi ya fitar da shi aka yi shiru to ka san a sunan kubra ake magana amma a Najeriya in ka zo kana karatu dole sai ka bayyana al-Imam al-Baihaqi yana da as-Sunan al-Kubra mujalladi goma al-Imam al-Baihaqi yana da as-Sunan al-Sughra mujalladi biyu to a cikin Kubra din ya fitar sai ka faɗa haka sai an yi bayani amma a hankali insha Allah wallahi yadda mutanen mu suke kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tuntuna ka musu waɗannan ilmomin haba ai balarabe sai dai rinka jin an ce ga wani bahaushe ga wani dan najeriya ya rubutu akan kaza saboda su larabawan dama suna da lalaci su masu albana ai ba laraba bane su shan shayi da cin kaji da shinkafa da iya condition a mota iya condition a office iya condition a gida ko ina kawai shikenan amma zaka ga cewa waɗanda ke gefe gefe din su suka yi ta musulunci aiki kuma har yanzu din duk waɗannan malaman da ake cewa akhraja huwa na akhraja huwa na cikin goma da kyarka samu balarabe guda ɗaya duk wancan lissafin da aka yi gaba ɗayansu babu balarabe a ciki sai al'imamu ahmad abu dauda ba balarabe ba ne tirmidhi ba balarabe ba ne mun fahimci wannan da kyau ko ibnu maja ba balarabe ba ne imam bukhari ba balarabe ba ne to waye balarabe imam malik balarabe ne imam muslim balarabe ne amma sauran waɗannan su alhakim bai haƙi tayalisi duk waɗannan ba laraba ba ne dukkansu suna da harshe suna da yare suka taya kuma suka koyi larabcin kana ganin gashi shi ma gashi albani shi ma ai european ne ko a faɗi yadda suke so bature ne bature ya yi rubutu ba haushe kana nan da rawani da kandiri shi ne european ne shi ma albania kasar europe ne kai ba haushe kuma ina naka wai ce ai bature ne ai bature bature ba shi maka motar da kake hawa ba kana ji kana isa mun fahimci wannan al'imam al-bukhari bature ne dukkan su ga sunan mai risala ma ba balarabe bane mai muktasar ma ba balarabe bane mai ahlari ma ba balarabe bane mai ishmawi ma ba balarabe bane cikin su kadai balarabe shine mai askari da mai iziya duk littafan fiqhun da muke karanta a kasar nan mai askari balaraban kasar iraki mai iziya balaraban kasar misra amma sauran duk baki ɗaya suna da yare kamar yadda muke su ma ya kabila ne kabila ne kabilan manzon Allah kamar yadda mu ma muke kabila ko kai ba kabila bane ka san bahaushe wani aka ce shi kabila ne duk mu kabilu ne wa amma al-hakim fa qala sahihu al-isnad wa wafaqahu adh-dhahabi amma lan albani yace amma hakim sai yace wannan isnadi sahihi ne imam adh-dhahabi ya mushi muwafaqa والرواية الأخرى مع الزيادات عندهم جميعا إلا الحاكم dukkan aini wato riwaya din nan da sauran dukkan ziyada din nan da aka samu duk malaman sun ruwaito su sai dai hakim ne biyu wannan riwayar ba illa ziyadata saniya sai dai kari na biyu da yace qala rasulullah innama ko qala ya rasulullah innama mata ams wannan ita ce ziyada ta biyu to ita wannan riwaya fa hiya litayalisi wahdahu tayalisi ne kadai ya ainihin ruwaito ta to wannan matsalar da ya kawo waɗannan hadisan hadisan sun ƙare dangane da waɗannan da ya kawo waɗanda suke ainihin guda uku to abin da ya rage shine akwai matsaloli guda biyu waɗanda yake son ya tattauna sai ce tambihan ga faɗakarwa guda biyu al'awwal tambihi na farko أفاد هذا الحديث أن قضاء أبي قتادة للدين كان بعد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الميت wannan hadisin na Abu Qatada ya nuna cewa ko riwayar Jabir ta nuna cewa sai da aka idar da sallar gawan ne sannan Abu Qatada ya biya bashin ko ma'ana sai bayan da aka yi sallar gawan bayan kwana ɗaya ko kwana biyu ko uku sannan aka biya bashin ko haka wannan riwaya ta nuna sai Albani ya ce wa hadha mushkilun to kuma akwai rikici a cikin wannan maganar domin faƙad saha an abi ta ya tabbata daga abi da nafsihi shi kanshi annahu qadahu qabla salati kama sayati dhikruhu fil mas'alati al-wahida wal khamsina as-safha aw fi as-safhati al-khamisa wa thamanina fil faqrati ath-thaniya yace ya tabbata daga shi kanshi abu qatada kuma shi wanda ya biya bashin ya ce ya biya wannan bashin ne kafin annabi ya sallar gawan kamar yadda bayani akan wannan zai zo a cikin shafi na hamsin da cikin matsala ta hamsin da ɗaya shafi na tamanin da biyar a cikin ainihin fakara ta biyu to amma wannan lambobin da yake faɗi yana faɗi a tsohon bugu ɗin ne shi yasa in ka duba a wannan in ka duba waɗannan lambobin a ƙarƙashin wannan ainihin bugun da yake hannun mu sabon bugu ba haka za ka same su ba sai ka zo ka duba a wannan sabon bugun a cikin shafi na ɗari ɗaya da goma sha ɗaya an gane wannan ko matsala ta hamsin da tara shine daidai da wannan sabon bugun namu to kun gane abin da yake nufi shi abu kataga da ya biya bashin ya ce ya biya bashin ne sannan annabi ya wannan mutum sallar gawa wani kuma da ya halarci sallar gawa shine jabiru ya ce a'a annabi ya biya wannan bashi abu da ya biya bashin ne bayan an yi sallar shine albani ya ce to akwai rikici a cikin waɗannan maganganun biyu ko to amma bari ka ji da yake shi babban malami ne ya san inda za a shiga a fita da izinin Allah sai ya ce fa in lam tuhmal al-qissatu ala ta'addudi idan dai ba a ɗauki wannan kissa akan cewa abin ya faru sau biyu bane ko fiye da biyu ko nan ya faru abokata da ya biya bashin kafin a yi sallar shi ne ba da labari can kuma ya faru abokata da ya biya bashin ga wani mamacin bayan an yi sallar shi ne jabir ya ba da labari ya ce to in dai ba a fassara waɗannan matsaloli a haka ba fariwayatu abi qatada asah min hadisi jabir sai a ce riwayar abu qatada ta fi inganci fiye da ainihin riwayar jabir dama idan hadisai biyu suka yi maka karo sahihai sai kai kokarin gane zaka iya hada su to in zaka iya hada su shine wannan hanya ko dai a ce abin ya faru so biyu ne wata ran abu qatada da aka zo za a yi sallar gawa annabi ya ce ba zai sallah ba sai an biya bashi sai abu qatada ya ce zai biya sai bayan an yi sallar ya biya shine jabir ya ruwaito wata ran kuma haka ta sake faruwa annabi ya ce ba zai sallar ba sai da abokata da ya biya bashin sannan haka ya sallar shine abokata da ya ruwaito ko mun gane to ko dai a ɗauki matsala akan haka ko kuma a yi attarji a ce riwayar abokata da ta fi ƙarfi dalili sanadan wa matnan ta wajen isnadi a cikin riwaya abokata da babu wata illa komis kala zaratin lafiya lau take amma a cikin riwayar Jabir isnadin akwai illa ‘yar kaɗan za mu zo mu tattauna ta insha Allahu. Wajen matani kuma sahibu shai sahibul baiti adra bi ma fi wanda yake da gida ya fi kowa sanin abin da ke cikin gidan ko mai ɗaki shi ya fi sanin inda ruwa ke mishi zuba ko abu da da ya biya bashin ai ya kamata ya fi kowa riƙe mas'alar ko fiye da wanda ya halarci ainihin ganin biyan bashin to sai a rinjayar da abu da wannan yana daga cikin ƙara'in hanyoyi waɗanda ake bi ake tarjihi kamar misali hadisi ibnu hadisai cikin sahihul bukhari ibnu abbas ya zo ya ce manzon Allah ya ainihin auri maimuna yana aikin hajji kuma manzon Allah ya hana yin aure ana aikin hajji kuma ibnu abbas ya ce manzon Allah ya auri maimuna yana aikin hajji da a ce iya nan waɗannan hadisai biyu suka zo sai a ce to aure a aikin hajji haramun ne ga dukkan musulmi amma halal ne ga manzon Allah sai a ce khususiya ce dama sai ita maimuna ita kanta amaryar sai ta ce annabi ya aure ta ba a halin yana aikin hajji ba shin da magana amarya da magana dan zaman ɗaki wacce ce tafi ƙarfi amarya to sai a ce waccan riwaya ta ibn abbasin akwai wahami a cikin ta kenan sai a aje ta gefe guda ba za a aiki da ita ba sai a aiki da ta maimuna saboda ita tafi daidai da abin da annabi kuma ya kafa doka a kai ko mun fahimci yadda ake tarjihi to shi yasa sai ka samu malamin hadisi wani lokacin yayi shiru haka sai ka ce zaman banza yake yi aiki yake maka sai ya zo ya zauna in ya fara surutu a gaban ka duk wannan tunanin shi Allah ya shirya da mu to shine sai yake cewa sai a ɗauki riwaya abu kata da cewa ta fi ta jabir inganci li'anna fihi abdullahi ibn muhammad ibn aqilin saboda a cikin hadisin jabir a cikin masu riwaya akwai abdullahi dan muhammad dan aqil wa fihi kalamun akwai magana akan shi ji malaman hadisi sun ce akwai magana akan ka to la yanzilu hadisuka an darajatil hasan hadisin ka zai tsaya a matsayin hasan kenan idan ba kai mukhalafa ga siqat ba idan kai mukhalafa ga siqat hadisin ka ya zama munkar ya zama ainihin munkar ya zama shaz ya zama shaz hadisin ka mun gane wannan ko to kun ga kamar yanzu yadda ake ilimi wannan Abdullahi ibn Muhammad ibn Aqilin din nan da aka yi karatu kan shi yau a matsayinka na ɗalibin hadisi sai ka je yau ka share dare kana bincike akan shi haka ake ilimi sai ka je ka ɗauki littattafan tarajim na malaman hadisi littafin tahzibu tahzib sai ka ɗauko ɓangaren da ke magana akan abdullahi abdullahi sai ka ɗauko abdullahi bin muhammad abdullahi bin muhammad sai ka ɗauko abdullahi bin muhammad ibnu aqilin kana nan sai ka ganshi sai ka ji an ce maka ma ya ruwaito hadisi daga jabir sai ma ka ji an faɗi maka wannan hadisi sai ka je ka ɗauki littafan da ke magana akan suna tattauna su kuma mutane ne masu rauni kawai الضعفاء والمتروكين نا الإمام الدار قطني نا الإمام البخاري نا الإمام النسائي آه الكامل في ضعفاء الرجال نا ابن أبي الجرجاني دكما ميزان الاعتدال تذهبي دو أن مالمي ما متاني ما سروني سكي تتوناوا تون كجي سيكا سامو مغانا أكوانا amma tarihin shi waye uban shi waye malamin shi ina ne garin su ina ya mutu yaushe aka haife shi sai ka ɗauki littattafai irin su tahzibu tahzib da kuma littafin aljarhu wa ta'dil na ibnu abi hatim razi mun fahimci wannan jama'a shi yasa karatu ake zama ake yi jama'a ba naɗi za ka yi kana yawo a cikin gari ana cewa akara makallahu kana cewa amin ma akam mun fahimci wannan wallahi wannan dattijon karatu ya tun yana saurayi tun yana shekara ashirin da biyar ya fara rubuce rubuce yau shekarar shi tamanin da uku a duniya manzan Allah kawai yake wa hidima amma kai kuma baka da wanda zaka zaga sai albani dan albanin garin ku ya maka laifi wa fihi kalamun ya ce a cikin game da wannan abdullahi dan muhammad din nan to akwai magana a kan shi a sai ce wa huwa hasanul hadis mutum ne mai kyawun hadisi fi ma lam yukhalif fihi idan ya ruwaito hadisi bai saba mutanen kirki ba sai a ce hadisin shi hasan ne wa amma ma al mukhalafa fa laysa bi hujja amma in ya zama ya ruwaito hadisi shi wannan abdullahi dan muhammad dan aqil ya saba mutanen kirki to ba za a kafa hujja da shi ba to anan ko dai a ɗauki hadisin cewa kissa ta kasu kashi biyu ne in kuma ba haka ba sai a ce to riwaya shi ta zama shazza sai a sheikh nasiruddin al-albani ya ce wallahu a'lam Allah shine shi ya fi sani mu ma sai mu ce subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika